Kalangu, studio Kalangu. Tahia yana in Niger. Kalangu, studio Kalangu. Tahia yana in Niger. Fondation Hirondel ke kira sashen Hausa studio Kalangu ce magana karfe biyar da minti ga kanun labaru maraicen yau. Kayar da zubin jari ga kudaden da aka juya ma akala daga kasar Nijar zuwa Najeriya ko daga Najeriya zuwa Nijar yarjejeniyar da ta wato halsiya da takwarta ta Najeriya suka rataba hannu a kanta kenan yau da sai a nan yame za ku ji cikon bayani a cikin shirin. Tushen makasudin rishin kwanciyar hankali a yankin Sahel a komo ga tunanin girka ainihin zaman lahiya mai ɗorewa jigon da aka tattauna a kansa kenan a yau a balbalin fakulte da letter a jami'ar abdulmumuni a wato a wagga ranar da ta ɗalibin sashen filozofi za ku ji bayanin wanda ya jagoranci muhawarar yaya za a tattalin kayan lambuna da suka yawaita a wanga lokaci a ƙasar nijar wani ƙwararre zai ba mu dubarar da ta dace a cikin rahoton na musamman na shirin yau. barka barkamu da warhaka sunana Gungu Muhammad Dantani yanzu kuma sai ku bi mu sha labarun dalla-dalla. Dagewa tsantsa ga kokowa da lamarin cin hanci gurin da aka sanya gaba kenan akan wato yarjejeniyar da aka rataba ma hannu yau da sahe a nan yame tsakanin halsiya Hukumar gurmazon murkushe lamarin cin hanci a ƙasar Nijar da takwarta ta AFCC ta Najeriya a cewar Dr. Munkaila Aishatu Saini an girka fusa'a ne domin a sa birki ga duk wata majejeyar wato mirɗi da za a yi daga waga ƙasa zuwa waccan. Hawa Usman fasara muna abin da ta faɗa. A cikin kasashen biyu, mun gano cewar akwai mutanen da ke sato kudade daga Nijeriya su zo su yi ta harkokinsu a nijer kamar yadda wasu 'yan ƙasar nijer ke arcewa da kudaden kasa su shiga a Najeriya su yi ta hada-hadar su. Wannan su ne dalilan da suka sa ƙungiyoyin guda biyu masu yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa suka ga ya dace su rattaba hannu kan wannan yarjejeniyar da za ta ba su damar yin aiki hannu da hannu domin kamar yadda kuka sani al'amarin cin hanci da karɓar rashawa rashawa ya yi kamari sosai a cikin kasashe da dama ganin cewa kasashen nijeriya da niger na makwabtaka yana da kyau su gama karhin su waje daya don yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa Bari mu leka arewacin ƙasa a ranar 27 ga watan Janairu ma'aikatar gidan duwan ta garin Arlit ta damƙe kilo 145 na wato tabar wiwi da aka mallake cikin wata mota da ta fito daga yame lura da ganin zubin kullunan ya bambanta wani jami'in duwan da ke bisa kan aikinsa ya dage sai an buɗe ya ga abin da ke ciki inda sai ya buɗe ya ga kuma wato akwai 'yan tukane wanda ake tsari wato ado da su da cike da wiwi bari mu saurari kanal adamu abdu zarumai shugaban harabar duwanta arlit da wakilinmu Usman Umaru yawa tambaya. Asuman shi na fassara mu shi. Euh, jami'ai masu fakewa na barikin duwan na arziki ne suka gano wasu kayayyaki cikin wata mota da suka bambanta da sauran kayayyakin jami'in ya nace sai ya ga abin da ke ciki lokacin nan ne ya gano cewar tabar wiwi ce sabanin takalma da mai kayan ya bayyana wannan ne ya sa aka sa hannu kan wannan tabar wiwi mai dimbin yawa Bari mu komo a nan babban birnin ƙasa mutum hudu suka mace, mata guda da yaranta 'yan mata biyu gami da wata tsohuwa, mutum biyu kuma suka samu wato toyewa. Sakamakon gobarar da ta laƙume ɗakunan zana bakwai kenan a jiya da wato da gigin safiya dai a anguwar kwara kano arewa a birnin yame a cewar laftanan kanal sidi muhammad absan rukunin 'yan kwana-kwana an shigar da bincike don gano makasudin wannan gobara mutar muhammadu me ce Wuta ce ta tashi da ta shafi da yawan bukoki inda 'yan gudun hijira na ƙasar Mali suke rayuwa. Wutar ta tashi ne da misalin karfe shida a lokacin da mutane suke barci ba tare da suna da masaniya ba. Barnar ta yi matukar muni, mutane hudu ne suka mutu, mata da yara, tsafi mata da ba sa iya ceton kansu da yara da ba sa iya gujewa wutar. Shawarar da nake baiwa al'umma shine su yi matukar hattara da wuta, da ababen da suke ɗori, saboda wuta tana iya zama bala'i idan ta fi ƙarfin mutum. parole de Tushen makasudin rashin kwanciyar hankali a yankin Sahel mu komo ga tunanin girkin gimshikan ainihi na samun zaman lahiya mai ɗorewa, ma'udin da ɗaliban sashen filozofi na jami'ar Abdulmumuni ta Yeme suka zaɓa kenan albarkacin ranar ɗalibin sashen wato a yau ɗin a balbalin sashen faculté da lettres. Jagoran muhawarar Dr. Bunti Jalo ya baiwa Rukayatu Abdurrahman amsa kamar haka. wuja euh, ta farko ina ganin akwai rashin jagoranci na gari ga kasashenmu da tattalin arziki da shari'a da ma mance waɗansu yankuna. Ina ganin duka waɗannan dalilai suna cikin abin da yake kawo haka. Akwai yankuna da masu fasakwabri suka yi kaka gida a yau suke dawo mana. Abin da ya kamata a yi shi ne kasashenmu su tashi tsaye tsayin daka ba wai maganar jagoranci na gari ya zama a faɗar baki ba ba kawai a gani a ƙasa sannan a bayyane yake da zaran ba ci gaba da kyakkyawar aniyar ƙasashenmu to akwai wuyar a dawo da zaman lafiya al'amari ne da ya shafe mu ga baki ɗaya inda muna cikin wani yanayi da ko wani yanki kake tashin hare-hare yakan iya dirar maka. Makarantun firamare hamsin da biyar na sangon dari goma sha tara a cikinsu sittin da biyu a nan yame ba sa mutunta ƙa'idodi da sharuɗan mahali sakamakon ganin sa idon da wato aka yi kenan bayan wani bincike da aka yi shimfiɗar ƙasa baki ɗaya halin da ya baiwa rassan da ke kula da batun ba da ilimi damar cewar masu makarantun da ke bisa wannan turbar da su girka gyaran zamansu cikin wa'adin watanni takwas nan gaba shugaban kungiyar masu, masu makarantun da ke zaman kansu ya yaba da wannan maganar ga fasarar bayanin dandakwai amadu jibo A makaranta ne ake gina makomar mutumin gobe. Akwai makarantun boko masu zaman kansu da ake buɗewa barkatai ba tare da tsari ba na ƙa'idodin da ake ginda yawa Matakin da aka ɗauka shine makarantun da ba sa bisa kan ƙa'ida za a rufe su. Tuni an rufe waɗansu, wasu kuma da suke cikin gidaje an ba su wa'adin watanni bakwai har zuwa watan Agusta su nemi filin da ya dace su girka makarantunsu. saboda suna daga cikin irin matakan da aka ɗauka. Wannan ne matakan da aka ɗauka a jiya a yayin zaman taron mu. tsaya a babin bayar da ilimin. Jika tamanin kuɗin sefa jimillar kuɗin da kwamitin kula da al'amuran karantarsu a makarantar Angela Merkel ta Gudal ya zuba kenan a cikin shimfiɗar watan Janairu a nan yame. Haka dai shugaban ƙungiyar uwayen ɗalibai ya faɗa makarantar na fuskantar rashin kayan aiki tun somawar shigar ɗaukar darasi na shekara 2018-2019 a cewarsa. Ga fasar hirar da Yama Habibu Garba. A bangaren makarantar Angela Merkel, darakta ta kira ni inda ta ce min gaskiya suna cikin matsala. Ko da allin rubutu ba su da a cikin wannan makarantar. A ranar muka tattara jika tamanin inda muka sayarwa kowane ajin karatu allin rubutu a cikin ajujuwa goma sha uku da muke da su. A yau allin rubutun duka sun kare ya kai kwana ashirin. Hukumomi sun ce za su kawo kayan karatu, amma har yanzu ba su kawo kayan ba. A yau muna cikin wata watan Fabrairu. Kungiyar Kojes a gaskiya ba iya tilastawa iyayen dalibai koyaushe su kawo jika-jika. Le Kojes la, Mu shaida muku cewar dai magabatan makarantar Angela Merkel sun san da wannan halin amma ba tare da sun ɗuma su ba kan na'uranmu. Mu zagaya a babban birnin kasuwanci na ƙasar Nijar a maradi 'Yan buga kwallo da jagororin tawagogin Ghana, Burkina Faso, Mali da Senegal na nuna buƙatar a kawo musu kyakkyawar wato hali wajen abinci da wuraren kwana. Tawagogin na rukunin uku cikin otal-otal na birnin Maraɗi ne aka sabke su dangance da gasar kofin ƙasashen Afirka na ƙwallon ƙafa ga masu ƙasa ga shekaru 20. Bari mu saurari fasar abun da suke faɗa. Dakunan suna da kyau, sai dai shugabanni sun fi so su sami hotuna masu inganci na talabijin. Akwai 'yan gyare-gyaren da ya kamata a kawo. Likitoci ne ke zaben abinci, amma mun gano cewar masu yin abincin nan ba su da kwarewar da ta dace. Mu duka daga sahel muke. Abincin da ake yi nan irin na wajajen mu ne. Lallai yadda ake yi a wajen mu ba haka ne ba a nan, amma wannan ba wata matsala ba ce. tun da muke a nan ba wata matsala bangaren abinci duk da yake farko an fuskanci 'yan matsaloli. To sai dai kuma ba tsaftace dakuna ba kawo yanzu. Euh, a gaida Asumana shi na da fasara, gobe Juma'a zagayen rana ta uku kuma ta ƙarshe na tankaɗe da raire na rukunin wato da ke gasar kofin ƙasashen Afirka ƙwallon ƙafa ƙasa ga shekara 20 Uvan kenan rukunin A da ke cikin zubin na yame za a karawa ne karo da karo sai rago tsakanin Nijar da Najeriya karo mai mahimmanci ga tawagar Nijar wato domin ganin ita ce makarbar bakin don ganin ta cimma karo na kusa ga na ƙarshe. Kocin tawagogin biyu Sumaila Cemago na Nijar da Paulo Aibobo dukansu na son ran wato ganin manufarsu ta cika ga fasarar bayanin nasu. Buga wasar yana biyar juna ne, amma wasar ta bambanta, saboda wasa tana bukatar shiri. Ina ganin mun karasa aiki ya rage wa 'yan wasa su yi aiki da abin da aka koyar da su. Kun san 'yan Nijar ba su da tsoro, 'yan wasanmu sun sa abin da yake jiran su. Za mu iya ƙoƙarinmu na cin Nijeriya da wasa, domin mu samu wucewa gaba. A wasa ta ƙarshe mun buga wasa, sai dai ba mu ci nasara ba, kuma mun tabbatar da 'yan wasan Nijar ba kanwan lasa ba ne, abu ne mai matukar amfani bugawa da babbar ƙungiya. mu dai shine mu ci wasar. Daga Filinge zuwa Agades, daga Tawo zuwa Maradi da Zandar, ku saurara shirye-shirye Studio Kalangu tare da rediyonku. Studio Kalangu, tafiyar yanayin Nijar. Studio Kalangu tafiyar yanayin Nijar yanzu kuma ga rahoton na musamman. A wanga lokaci a ƙasar Nijar kasuwanni na cike da kayan danye na lambu, wato kamar su albasa da dankalin turawa, fom de tar kenan, kayan da ake ƙoƙarin saidawa kamin su ruɓe don haka ya zama wajibi a girka fusa'o'i na takanas domin a yi tattalin su don kar su yi don kar a yi hasarar su ga firar da ƙwararren masani abdulsalam duma ya yi tare da rukayetu abdulrahman cikin fasarar mutari muhammadu da asumana shinna kayan garka suna lalacewa sannan suna da matukar wahalar tanadi dalilin kenan da ya sanya albasa da dankalin turawa ana tanadin su a cikin waɗansu dabaru na fasaha fasahar zamani a cewa Abdulsalam Duma manajan hadaddiyar kungiyar masu kayan garka a Nijar. On arrive à conserver l'oignon et la pomme de terre qui sont beaucoup Muna tattalin albasa da dankalin turawa waɗanda ana amfani da su sosai a Nijar da ma ƙetare. Dubarar da muka yi kan abin da ya shafi albasa mun gina mangazoji mafi yawa suna cikin jihar Tilibiri musamman a gundumomin Ayoru da Tera suna ba da damar tattalin ton hamsin na albasa na tsawon watanni shida zuwa takwas. Idan kuna buƙatar ku yi tattalin albasa sai kun yi shiri tun da wuri. Akwai waɗansu hanyoyi da ya kamata a bi musamman ana amfani da takin zamani kaɗan kuma bai yi amfani da shi din ba ta haka za a iya samun gurabu da ba su cika da ruwa ba da suka dace wajen tattalin ko wajen girbi akwai fasahohi da ya kamata a yi aiki da su domin tattalin akasari mu ba mu yanke kara muna barin su domin su rufe da kyau kuma da yake akwai sauran ganye da ke tsayawa kan albasar hakan zai haifar da wani yanayi da ke hana albasar ta lalace waɗanne irin dabarori ne kuke amfani da su wajen tattalin dankalin turawa Muna gina mangazoji masu AC da ke bamu damar tattalin ton 400. Mun gina su ne a hamdullahi da yankin Duci. Akwai AC jikinsu masu ba da yanayin sanyin degree goma sha biyu, sha uku zuwa sha hudu. Yana ba da damar tattalin dankalin turawa na tsawon watanni hudu zuwa shidda. Shin ko akwai waɗansu sinadarai da kuke amfani da su wajen tattalin dankalin turawa? Bayan esin muna amfani da mai na mant da muke watsawa cikin mangaza wanda ke hana dankalin turawan ya yi tsiro. Muna kuma zuba ruwan famfo kan wasu ƙananan hanyoyi domin samun damshi cikin mangaza. Idan ma akwai wasu kayan karake muna iya tattalin su musamman da yake muna da firigo da ke aiki. Muna ƙoƙarin samun fasahar amfani da zahin rana saboda mu rage kashin kuɗaɗe saboda makamashi. Miliyan ɗaya muke kashewa ga wata wani bi domin tattalin dankalin turawa kuma akwai wasu kudaden da muke kashewa cikin wannan haraka hakan ne ke sawa dankalin ya yi tsada bayan watanni hudu zuwa biyar da ya sauƙaƙe nan a maraice yau a madadin duk da suka dafa shirin ya kai gare ku ni naku dan badan da arziki malaman mangun ke muku sallama sai ku tarbi musa hassan a cikin labaru da harshen zabarmanci a ci gaba da sauraron shirye-shiryen studio kalangu hazawa salam assalamu alaikum